daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin mu na farko a wannan rana ta juma'a haji babbar rana daga nan tehran sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran ni ne mustapha adam tare da ku a wannan fitowar ta farko a wannan rana kenan da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da izinin allah a cikin wannan shirin shirin labarin duniya da su muna kuma ɗauke da shirin nan na kokon san da ke tsakuro muku wasu daga sha'amun da suka faru a tsawon tarihi kowace rana daga nan sai duniyar mu a yau sai shirin matasa sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya. labarin duniya da farko ga kanunsu. hezbollah ta yi jana'izar shahidai biyar a yankin beka urdugan na turkai ya ce idan ba a dakatar da rudaniya isra'ila cikin sauri ba za ta kona wannan yankin faransa ta kawo ƙarshen zaman sojojin ta ƙasar senegal to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin duniya ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta ce wato ta yi jana'izar shahidai guda biyar a yankin biƙa a jiya alhamis ne dai aka yi jana'izar 'yan ƙungiyar ta hezbollah su biyar da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kashe a hare daban-daban a bayan nan a yankin beka daga cikin waɗanda aka yi jana'izar tasu da akwai shahid duraid naif al a garin sha'ash da ke arewacin biƙa. tare da kai shi makwancinsa na ƙarshe a makabarta shahidai a garin Ba'alaba kuma an yi jana'izar shahid muhammad abbas al-khatib tare da yin bayani daga jagororin hezbollah a yankin sannan a ƙarshe aka kai shi makwancinsa na ƙarshe a makabartar shahidai da ke wannan garin a can garin al'allah kuma an yi shahada wato jana'izar shahid hussaini ahmad al-kanifan inda mahalatta suka rika bayar da taken ci gaba da riko da tafarkin gwagwarmaya an kuma rufe shi ne a kusa da abokan gwagwarmayarsa a makabartar shaidai da ke wannan gari sai kuma shahid said riyad nasib haidar ahmad wanda aka yi tashi da na'izar a garin ra'us a jubail inda mutane na garin suka yi alkawarin ci gaba da gwagwarmaya da riko da tafarkin shaidai. tare da cewa dai an cimma ya tsagaita wutar yaƙi a tsakanin gwamnatin labanan da haramtaccen ƙasar isra'ila tun a shekarar da ta gabata sai dai kuma har yanzu 'yan sahauniyar suna ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar ta labanan tare da kashe mutane shugaban ƙasar turkiya ya ce idan ba a dakatar da dodanniya isra'ila a cikin sauri ba za ta ƙona wannan yankin da ma duniya shugaban ƙasar ta turkiya rajab tayyib urdugan ya bayyana isra'ila da cewa dabbar daji ce mai hatsari wacce idan ba a taka mata birki ba to kuwa za ta hargitsa yankin yammacin asiya da kuma duniya kamfanin dillancin labarun anatoli na ƙasar turkiya ya ambato shugaban ƙasar ta turkiya yana mayar da martani akan abin da yake faruwa a ƙasar syria yana mai cewa ina son in sake ɗaga murya da ƙarfi in yi magana gwari-gwari in jaddada cewa isra'ila wata gwamnati ce ta ta'addanci wacce ba ruwanta da bin doka mai halayyar dabba da nuna ƙarfi hakanan kuma shugaban na ƙasar turkiya ce isra'ila ba ta da wani aiki sai jefa wannan yankin cikin kogin jini da hargitsi da rashin zaman lafiya urdugan ya ce isra'ila ta kai har-hare a kan ƙasashen labanan yaman da iran tare da kashe mutane da basu ji basu gani ba amma wannan bai ishe ta ba ta kai wa makwabciyarmu siriya hari shugaban na ƙasar turkiya ƙara da cewa isra'ila ce babban matsala a cikin wannan yanki idan ko ba a sauri aka taka wato aka kama wannan dodon ne ba to za ta kone wannan yankin da ma duniya baki ɗaya har ila ya urdugan ya ce muna kan ganiyar ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin fuskantar duk abin da zai iya faruwa muna kuma sake jaddada wajabcin kare haɗin kan ƙasar syria urdugan ya ce ko ba daɗe ko ba jima duk waɗanda suka jingina da isra'ila za su fahimci cewa sun yi kuskure na lissafi To kuna jin waɗannan labarun kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Faransa ta kawo ƙarshen zaman sojojinta a ƙasar Senegal. Faransa ta miƙa babban sansanin da sojojinta suke zaune a cikinsa na lokaci mai tsawo a mahukuntan ƙasar Senegal da can ne ta fi daɗewa a cikin yammacin Afirka. A jiya Alhamis ne da aka yi ƙwarya-ƙwaryar biki na miƙa wa sojojin Senegal sansanin da janar pascal yani na faransa ya yi a birnin dakar kamfanin dillancin labaran reuters ya ce an yi kiɗan badujala na soja wanda ya kunshi taken ƙasar sannan kuma aka sauke tutar faransa aka ɗaga ta ƙasar senegal janar yani ya ce miƙa sansanin gili da aka yi buɗe wani sabon shafi ne a cikin alaƙar sojojin kuma an yi haka ne da bisa buƙatar gwamnatin ƙasar senegal na ganin cewa an kawo ƙarshen zaman sojojin ƙasashen waje a cikin wannan ƙasa janar yani ya ƙada cewa sojojin faransa sun zauna a cikin senegal fiye da ƙarni biyu amma sauyi wani abu ne da ya zama wajibi domin buɗe sabon shafin alaƙar ƙasashen biyu alaƙar da ta wato a shekarar da ta gabata ne dai shugaban ƙasar senegal basiru faye ya bayyana cewa ci gaba da zaman sojojin faransa a cikin ƙasar yana cin karo da 'yancin da ƙasar take da shi don haka ya zama wajibi a ɗauke su ƙasashe ƙasashen biyu dai sun cimma matsaya na kawo ƙarshen zaman sojoji na faransa baki ɗaya daga nan zuwa shekara wato ƙarshen shekara ta 2025 da ake ciki a nashi gefen babban hafsan hafsoshin sojan ƙasa ta senegal janar mbayi sise ya ce sabuwar jejeniyar da ƙasashen biyu suka cimmawa wato suka cimmawa za ta kunshi bayar da horo da kuma musayar bayanai sojin senegal suna daga cin waɗanda suka taya faransa faɗa a lokacin yaƙin duniya na biyu hakanan mayar da 'yan mamayar da 'yan nadi suka yi wa birnin paris gabanin kasar senegal dai kasashe da dama a yammacin afirka sun fitar da sojojin faransa daga cikinsu kuwa har da jamhuriyar niger chadi mali da burkina faso to ƙarshen labarin duniyar kenan. thank da masu sauraron sa ya zama da mu aji sauran shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na kokon san mai tsakuro muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi sai kuma duniyar mu a yau sannan shirin matasa sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya kuma da haka muke ban kwana da ku. ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha takwas ga watan yulin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan muharram ɗin shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu rare ko kun san cewa shekaru saba'in da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha takwas ga watan yulin shekara ta alif da da arba'in bakwai majalisar dokokin kasar india ta kafa dokar samun 'yancin kan kasar daga hannun turan mulkin mallaka na ingila turawan ingila sun fara shiga cikin kasar indiya ne a farkon karni na goma sha shida miladiya sannan kuma suka shiga yaƙi da turawan faransa domin mallakar wannan ƙasa bayan turawan ingila sun sami nasara kan sojin faransa daga wannan lokaci ne kuma sai suka shimfiɗa ikon su na mulkin mallaka a kasar indiya wannan halin ya ci gaba har zuwa farkon karni na ashirin wanda a lokacin ne kuma mutanen ƙasar suka ƙara ƙaimi wajen tunkarar turawan mulkin mallaka domin samun 'yancin kai da ƙarshe dai bayan wahalhalu da turawa suka baiwa mutanen indiya da ƙarshe dai ala tilas gwagwarmayar mutanen indiya ta tilasta musu baiwa ƙasar 'yancin kai a shekara ta 1947 masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata rana irin ta yau iran ta amince da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 wanda kuma ya buƙaci a tsage ta buɗe wuta a yakin da ake yi a tsakanin iran da iraki a wancan lokaci yakin da suka yi wanda ya fara tun daga shekara ta 1980 kafin wannan lokaci dai jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da wannan kuduri saboda rashin bayyana wanda ya fara tsokana a yakin amma rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran ta yanke shawarar amincewa da kudurin duk da cewa dai bai kunshi dukkanin abubuwan da take bukata ba kafin suka ta buɗe wuta tsakaninta da saddam hussein da kuma yin sulhu. masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan yuli ɗin shekara ta 1918 aka haifi nelson mandela madukun 'yan gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata na kasar afirka ta kudu nelson mandela ya fara gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata wanda tsarin fararen fata na ƙasar afirka ta kudu tare da taimakon wasu ƙasashen yammacin duniya suka dora akan bagaken fata 'yan asalin ƙasar gwamnatin wariyar launin fata ta kama Nelson Mandela ta jefa shi a kurkuku a shekara ta 1962 sai kuma a shekara ta 1990 bayan ɗauri na shekaru 27 aka saki Nelson Mandela sakamakon matsin lamba na kasashen duniya. Ba rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar Afirka ta kudu, Mandela ya zama shugaban kasar Afirka ta kudu na farko bakar fata, sannan kuma bayan kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko da ya yi a mulkinsa ya sauka. sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haihuwar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi nelson mandela ya rasu a ranar 5 ga watan disamban shekara ta 2013 yana da shekaru 95 a duniya masu ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan yulin in shekara ta 1979 jami'an haɗin gwiwa na ƙasashen masar da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila su kashe ɗan gwagwarmayar palestino zahir mohsin an haife shi wannan ɗan gwagwarmaya na palestine a yammacin kogin jordan a shekara ta 1936 ya shiga jam'iyyar ba'as ta ƙasar syria yana da shekaru 17 a duniya inda ya yaƙi da 'yan mamaya na sojojinsa sahiyuniya a lokacin da ƙungiyar 'yantar da palestino take da hedikwata a kasar jordan an ɗaure shi sau da dama saboda ayyukansa na kyamar sahiyuniyawa da ƙarshe dai gwamnatin jordan ta kore shi daga kasar shekara ta 1957 saboda shirinsa na gugurmaya da kuma ɗaukar makamai domin yaƙi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sannan ya shafe shekaru goma a ƙasar syria bayan kuma a shekara ta 1967 bayan yaƙin kwanaki shida na larabawa da isra'ila ya kafa ƙungiyar asa'iƙa tare da tallafin kuɗi na ƙasar siriya zuhair mohsin ya kasance mai adawar da yarjejeniyar camp david sannan kuma a cikin jawabansa da dama ya fito fili ya yi barazanar kashe shugaban ƙasar masar na lokacin anwar sadat a hannun dakarun asa'ika a ƙarshe dai an kashe zuhair musin ne a ranar 16 ga watan yulin shekara ta 1979 a gidan saun da ke birnin ka'in a kudancin ƙasar faransa da kuma jami'an haɗin guba. na masar da isra'ila ne suka yi masa kisan gilla kuma ya rasu kwanaki biyu bayan haka a ranar 18 ga watan yuli yana da shekaru 43 a duniya bayan wannan kisa hukumar palestino sun bayyana magoya bayan yarjejeniyar camp david a matsayin waɗanda suka kisa wannan kisa da aka yi wa zuhair mohsin da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 244 suka gabata a rana irin ta yau kuma 18 ga watan yulin in shekara ta 1781 william harsel masanin falaki dan ƙasar ingila ya gano yanayin juyawar taurari yana duba yanayin yiwuwar taurari da kuma yadda suke juyawa ta hanyar na'urar hangen nesa wadda ya kera ya kuma tabbatar da cewa gungun taurari wanda ake kira da milky way ya kunshi taurari masu tarin yawa wanda taurarin da suke gewaye da rana wani bangare ne na ɗan ƙarami daga cikin gungun taurari na milky way hartzell ya kuma gano duniyar uranus sannan kuma ya mutu a shekara ta 1822 yana da shekaru 84 a duniya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 a ranar litinin da ta gabata ce sojojin mamayar isra'ila suka sake yin wani sabon kisan kiyashi kan fararen hula a zirin gaza wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da sittin a halin da ake ciki kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da gudanar da yakin yunwa kan falasinawa da ta killace su majiyoyi a asibitocin gaza sun watsa rahoton cewa falasinawa 61 ne suka yi shahada a har da sojojin mamayar isra'ila suka kai tun wayewar garin ranar litinin ciki har da akalla falasinawa 27 a birnin gaza da arewacin zirin gaza sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wani kazamin harin bamabamai ta sama da na bindigogi kan garuruwan gaza da hom yunus da kuma yankunan tsakiyar zirin gaza da suka hada da sansanonin buraic da nusairat wannan farmaki na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan gwagwarmayin falasinawa ke kai sabbin hare-hare a fagen daga a yankunan gabashin birnin gaza da kuma jabaliya da ke arewaci da home yunus a kudancin kasar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwa da jikatan sojojin mamayar a baya-bayan nan ana ci gaba da samun yawaitar kisa da barna a gaza inda a kullum ake samun mutuwar shahidai kusan ɗari tare da jikatan wasu ɗaruruwa na daban tun bayan da gwamnatin mamayar isra'ila ta sake dawo da har-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza da ya ruguje a cikin watan maris ɗin da ya gabata falasinawa kusan 7,500 ne suka yi shahada sannan wasu fiye da 26,000 suka jikkata a ci gaba da kai har-haren wuce gona da iri kan falasinawa cibiyar nasir medical complex ta bayar da rahoton shahadar mutane tara mafi yawansu yara ƙanana sakamakon lagudan wuta da sojojin mamayar isra'ila suka yi kan tantunan 'yan gudun hijira a yankin mawasi da ke yammacin hom kudancin zirin gaza wasu falasinawa hudu ne suka yi shahada a cewar cibiyar nasir complex sakamakon wani harin bam da jiragen yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan falasinawa a tsakiya da gabashin Homs Yunus. a cikin wannan birni daraktan asibitocin fili a gaza ya shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa jirage masu saukar ungulu na apache na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ruwan bama-bamai a kusa da cibiyar nasir medical complex inda suka kashe mutane hudu a halin da ake ci kuma wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa jiragen saman sojin mamayar isra'ila sun yi lugudan wuta kan tantunan 'yan gudun hijira a yammacin hominus yayin da tankokin yakin sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan arewaci da kudancin birnin arafa da ke kusa kuwa ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta watsa rahoton cewa falasinawa biyu ne suka yi shahada wasu kuma suka jikkata sakamakon gobarar da sojojin mamayar isra'ila suka kunna a kusa da wata cibiyar agaji a arewa maso yammacin birnin tun bayan da kungiyar da ake kira da sunan gidauniyar agaji ta gaza ta karbi ragamar gudanar da rabon kayan agaji a cikin watan mayun da ya gabata an kashe falasinawa dubu takwas tare da jikkata wasu dubbai daga hannun sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da sojojin haya masu dauke da makamai tare da kungiyar amurka a birnin gaza jiragen yakin haramtacce kasar isra'ila sun kaddamar da hare-hare a yankunan gabashin yankin bayan da aka yi wa sojojin mamayar isra'ila kwantan bauna a yankunan tuffa da shujayya akalla falasinawa uku ne suka yi shahada a harin da aka kai a shuja'iya sannan wasu uku suka yi shahada wasu sha kuma suka cikkata a wani samami da aka kai a wani gida daura da buɗaɗɗiyar jami'ar alkudus a yammacin birnin gaza a yankin sabtawi arewacin birnin gaza an kashe falasinawa biyar a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kuma an kai gawakin shahidan zuwa rukunin likitoci na alshifa haka zalika sojojin mamayar isra'ila sun kai hare-hare ta sama a yankunan gabashin sansanin jabaliya yayin da kafafen yada labaran isra'ila suka watsa rahoton kisa da kuma raunata wasu sojoji a wani harin da falastinawa suka kai a yankin a tsakiyar zirin gaza a asibitin al'auda ya ba da rahoton shahadan fararen hula takwas tare da jikatan wasu a har-haren jiragen sama guda biyu da aka kai kan sansanin alburaiji majiyoyin asibiti sun kuma bayyana cewa an kashe fararen hula guda biyu tare da jikkata wasu sakamakon harin da jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wata tankar ruwa a sansanin nisaira da ke kusa a halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya ta gaza ta bayyana cewa asibitocin yankin sun karbi gawokin shahidai 120 baya ga jikatan wasu 557 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar ta yi nuni da cewa adadin waɗanda suka yi shahadan a harin ta'addancin isra'ila ya karu zuwa shahidai dubu hamsin da takwas da ɗari baya ga jikatan dubu da talatin tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan tankin ruwa da ke dakon ruwa a nusairat na zuwa ne a wani bangare na yakin da sojojin mamayar isra'ila suka kaddamar kan mazauna zirin gaza na neman kashe falasinawa da kishin ruwa a nashi bangaren ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya bayyana cewa ya zuwa yanzu sojojin mamayar isra'ila sun yi kisan kiyashi 112 kan falasinawa da ke jerin gwanon neman ruwan sha lamarin da ya sanadiyar shahadan falasinawa fiye da 700 mafi yawan su kananan yara ofishin yada labaran ya kara da cewa zirin gaza yana fuskantar wani babban laifi na rashin ruwa wanda sojojin mamayar isra'ila ke aiwatarwa da gangan da kuma tsare-tsaren zalunci tare da amfani da ruwa a matsayin makamin yaƙi wajen halaka jama'a ya ci gaba da cewa sojojin mamaya sun kai hari kan wuraren samun ruwan sha guda 112 tare da lalata rijiyoyi guda 27 da gangan tare da hana su aiki haka kuma sun hana shigar da lita miliyan 12 na mai a kowane wata domin gudanar da tashoshin ruwa tun farkon wannan shekara bututun ruwa na mekorot wanda shine tushen samar da ruwa na ƙarshe ga gwamnatin ya katse da kuma layin wutar lantarki na ƙarshe tashar samar da ruwan sha kudu da diru albala kwamishin na falasinawa ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa na dakatar da yakin kishin ruwa da tabbatar da samun ruwan sha ga fararen hula ba tare da wata tangarɗa ba rahotanni sun bayyana cewa an samu tattara adadin kisa da barna da yunwa a zirin gaza tun bayan harin da sojojin mamayar isra'ila suka kaddamar kan falastinawa a gaza tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da yaƙi a zirin gaza lamarin da ya bar shahidai da dama da kuma barna mai yawa ga yankin da ababen more rayuwa a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza akalla falasinawa fararen hula dubu hamsin da takwas wanda rabin su mata da yara ne aka kashe tare da jikata wasu dubu ɗari da talatin da takwas da ɗari biyar da ashirin tun daga watan oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton cewa falastinawa 798 ne aka kashe a lokacin da suke ƙoƙarin samun abinci tun a ƙarshen watan mayu lokacin da gidauniyar agaji ta gaza da ke amurka ta fara rarraba abinci an kashe falasinawa fararen hula 615 a kusa da wuraren da kungiyar take yayin da 183 a kashe a kan hanyoyin ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya hukumar ƙididdiga ta falastinu ta ce adadin mutanen gaza ya ragu zuwa mutane miliyan biyu da ɗari da ashirin ƙasa da mutane miliyan biyu da ɗari biyu da ashirin da shida da ɗari biyar da arba'in a shekara ta dubu tun daga ranar 18 ga watan maris sojojin mamayar isra'ila sun ba da umarnin yin ƙaura sau 54 wanda ya shafi kusan kashi 81 cikin 100 na zirin gaza hukumar samar da abinci ta duniya ta ce hakan na nufin sama da mutane bakwai ne suka rasa matsugunansu a cikin wannan lokaci tun daga ranar 8 ga watan yuli gwamnatin mamayar isra'ila ta mamaye kashi 86 cikin 100 na zirin gaza hukumar samar da abinci ta duniya ta ce ta aiki da manyan motoci sama da 1,200 dauke da tan na agajin abinci tun daga ranar 21 ga watan mayu lokacin da aka sake bude mashigar kan iyaka zuwa takaitaccen adadin taimako da take bayarwa a cewar majalisar ɗinkin duniya kimanin falasinawa 470 ne ake sa ran za su fuskanci mummunar yunwa tsakanin watan mayu da satumba na wannan shekara kimanin yara da mata 90 ne ke buƙatar agajin gaggawa ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya bayar da rahoton cewa an kiyasta cewa gidaje 436 kashi 92 cikin dari na jimilar sun rushe ko kuma sun lalace inda kashi 70 cikin dari na dukkanin gine-ginen da kuma kashi 81 cikin dari na dukkanin hanyoyin da ke yankin suka tarwatse ko kuma suka lalace wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka fitar a watan afrilun da ya gabata ya bayyana cewa kashi 83 cikin ɗari na rijiyoyin ruwa na noma da kashi 71 cikin ɗari na wuraren da ake noma su sun lalace a cewar ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya 18 daga cikin asibitoci 36 na gaza har yanzu suna aiki a wani bangare ne kawai goma daga cikin asibitocin filaye sha shida na gaza suna aiki kuma sama da kashi ɗaya bisa uku na cibiyoyin kula da lafiya na gaza suna aiki kaɗan asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce fiye da yara miliyan ɗaya na buƙatar wani nau'i na tallafi na zamantakewa ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ma'aikatan kiwon lafiya 1,580 ne suka mutu sakamakon harin bom da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya da kuma zirin gaza masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. huta lafiya don matasa Bismillahir rahman Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Muna kuma bijiro muku da batutuwa mabambanta ne dai da suka shafi rayuwar ta matasa. A shirinmu na karshe mun karkare magana ne akan wato shiri da tanadi da ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi matasa da samari ya zamanto suna da shi domin fuskantar rayuwa ta gaba. mun kuma ji mahangar addinin musulunci akan wannan lamari a hirarmu da malam hafizu wanda malamin addinin musulunci ne kuma nazarci a garin kum da kenan iran kuma mun saurari ta bakin malam bello abba ahmad wanda malamin tattalin arziki ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa da ke garin gumel To shirinmu na yau zai mai da hankali ne wato akan yadda ake wayar da kan matasa da samari da ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da kuma tsayuwa da kafafunsu da shiga a dama da su cikin fagen rayuwa ta siga mafi kyau. mun fara da tuntubar malam danjuma katsina wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da ƙwarewa a wannan fage na ilmantarwa da kuma yi wa matasa da samari tarbiyya sannan da koya musu sana'o'i domin su kutsa fagen rayuwa a dama da su cikin fiye da shekaru goma yana jagorantar cibiyar ba da horo mai zaman kanta ga samari da matasa a cikin birnin katsina ya fara yi mana bayani da cewa katsina shi wadda yau kuma shekara goma sha ɗaya kenan nake ayyuka na horar da matasa da musu da ake yi da kuma canza masa tunani da wani zura su da manufofi masu alheri. da shi ne a wannan zamanin kuma da za ka iya yi in kan ka canza wa tarbiyya mai kyau da kuma da kuma yadda da na farko akwai ilimi wato ingantacce sannan kuma ilimin ya zama guda biyu ya zama na addinin shi kuma na zamani idan matashi ya samu wannan guda biyu suna taimaka mashi to idan matashi yana da ilimin na zamani da na addini da wani abu na gaba shi ne sana'a ko dai sana'a nan ta saye da sayarwa ce ko ta sarrafa wani abin da za a saida ne ko kuma sana'ar nan ta je a wani wuri ne domin a kula da ita a samu wani abu to shi ne wannan shi ne ginshiki na biyu ilimi sana'a a ginshiki na uku wanda zai zama na cewa zai sa matashi zama yana da wani abu na kullum na bin kullum mai alfama shi ne mara fatakar da shi wani abin guda uku da kusa da nake da shi shi ne ke sanya hawa matashi da karaso da sabuwar duniya da wani sabon ilimi wata na farko ilimi na biyu eh, sana'a na uku yawan faɗakar da shi to ƙarfin da muke shi shekara goma saboda shekara goma muna irin ayyukan da suka shafi shi gabantar da matasa shi muka gano wanda ya zama cewa gwamnatoci suka rasa al'ummu suka rasa malaman addini suka rasa ita kuma kawai matashi ilimi kawai zai da sana'a kuma ba su faɗakar da shi ka shiga uku ita kuma kawai shi sana'a kawai ba ilimi ba da faɗakar da shi in ka faɗakar da shi bai sana'a ba ilimi to bai ba saurare dangane da kalubalen da yake gaban matasa da samarin a kowane lokaci wanda kuma yake bambanta da sauran lokutan da suka gabata wanda zai iya zama kamar tushe na wato tarbiyyar da za a gina kanta ga matasa malam hafizu ya yi mana bayani akan haka zamanin shi ya san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali zamu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da haka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin bakin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin me ma musuluncin kanshi to sai zuwa ce za a dabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaki saboda al'ummar da bata fahimci me musulunci ba bata san me musulunci ba bata san me amfani tsarinsa ba san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ina yau ba a ɗora musulunci ta ƙarfin tsaye kan al'umma sai da zaɓinta ba a ce mata dole ku musulunta in ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kankama kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta al'ummar musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba wanda wala Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ce wannan ne musulunci to su wani musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako wannan a takaice nan kan abin da ya kamata <clears throat> eh, wato ya kasance dangane da matakai na assasa abin da muke kira al'umma musulma mai bin tsari na musulunci. to za mu sake komawa wurin malam dan juma katsina domin ci gaba da sauraron mahangarsa akan wato sakamakon yi wa matasa tarbiyya wacce ta dace da lokacin da suke ciki da kuma yadda za a ilmantar da su ta hanya mafi dacewa ga abin da yake cewa. To, wasu iyayen abubuwa hudu ya jawo ba suka watsar da kula da tarbiyyar da yaran na farko akwai abin da zan kira shi da ga misali yanke kauna kuma kuma wasu iyaye sun yi maganar cewa wannan wani zamani wanda aka yanke kauna daga matasan da suka yi daga cikin shi saboda haka abin mu Allah ne da zai da su da lokaci lokaci guda kuma suma cibiyoyin waɗannan yankin kauna ya jawo suke jin cewa wani lokaci aka shiga da shi wanda kawai a kyala matasa su gane to ɗan kaɗan ne daga cikin iyaye da kuma ɗan kaɗan ne daga cikin cibiyoyi ko ba ba suke sa kishi sani cewa idan iyaye ne sani cewa haƙƙin su ne kuma Allah zai tambaye su akan wannan haƙƙin shantuwar su sun kula da 'ya'yansu in kuma cibiyoyi ne su sani cewa aikin da za su yi za su yi ne kawai dan Allah kuma Allah ne zai biya su saboda ka ba su yanke kauna ba ba kuma duwancin guna duwan guna ko kuma ba ba shi da za su iske a wani aikin nasu bai sa tsaya ba. To gaskiya yan kaɗan ne amma dai babban ginshiƙin shi ne yanke kauna da suka yi da cibiyoyin da iyaye akwai yanke kauna. Sai waɗanda suka fasaka da cewa a haƙƙin Allah ne kuma dole su kare shi suke iya tasowa suke bari su ga shi mahauta san wani abu. To ma saurare ƙarshen wannan shirin kenan ba don wannan jigon ya ƙare ba. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a saurari ci gaban shirin. A nan da ke cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Everyone alive His message brought the light to the hearts that had no sight. In mercy, He's the ocean, while others are drops away. Ya Habibi, Ya Mustafa, Ya Rasulullah. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na shan mai muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa shirin na bugan gaito muku mawaƙa daban-daban da suka yi waƙoƙi a kan abubuwa da suka shafi ɗabi'a yanayi da dai makamantansu sai dai a wannan karan za mu gaito muku mawaƙi ne wanda ya waƙe watan ramadana mai alfarma wanda mawaƙin namu shine Ali Hadi wani mace mawaƙi a nan ƙasar Iran. Ai saurari lafiya. burn. A yau zan haɗa ku da wace mawaƙin na mai suna Ali Charagi shi ma wace mawaƙi ne a nan ƙasar Iran domin jin irin tsarabar da ta da mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa ai are lafiya an gaishe ka Ali Hadi da kuma Ali Charagi a cikin waɗannan wawoyi guda biyu da akwai mana baran jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci a tafiya ma shiri na gaba za a ji mu ɗauki da tawakar da kuma wani waƙin na daban amma kafin nan amma dun kowa da kowa ni ma dugun shirin shaku zuma lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. سحر با امید بخشایش چشم مشتاق عاشقان بیدار چشم مشتاق عاشقان شب می درخشد در این شب روشن ماه رخسار عاشقان